karfe biyu a agogon Najeriya a nan sashen Hausa na Progress Radio FM Gombe ne watsa shirye-shirye akan mita uku a zangon Ta yi ne Sani mun zan jagoranci shirin kuma tuni malamin shigo cikin zoron akar maka Allah mu barka da shigo. A fara an sa fatawoyi. Malam yakan mana tambayi kan wasu muhimman abubuwa za su amfani rayuwarmu na musulmi. Akar maka Allah mu tafaddar.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 shigar wata ramadan watakila kwanaki tara ne ko goma ko na mutum suka rage za mu kira ne masu iyayen mu mata waɗanda ake bin su azumi su yi ƙoƙarin su ga cewa su rama aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan irin wannan watan ya kama na ba? takan gaya wa mata waɗanda larura ta saka su suka sha azumi ko dai sun sha azumi saboda shayarwa dan abin da kansu zai samu na nono ba su rama ba ko kuma don sun sha azumi saboda jinin haila ko kuma sun sha azumi na ɗaukan daukar ciki kuma sun sha azumi wato saboda daukar wannan larura irin ta ciki ko kuma dai wani abu ko jinin nifas Diga waɗannan yana daga cikin larurar da mata suke shan azumi kuma yadda alkur'ani ya ambata da biya kasance daga cikin kumar su lafiya to shi kenan fa'id ya mai ƙofar kaza mai ciki watakila tana jin tsoron abin da ke cikin ta ta sha azumi mai jinin nufasi kila jinin bai ɗauke ba har azumin ya zo ya wuce ko ta haifu cikin azumin mai haila ita ma watakila ta haila ya zo wata ta sha azumi to ko wani matafiyi amma dai ya fi kama ya fi damu ga iyayenmu mata to ana kiransu da su yi kokari su rama wannan azumin domin Allah ta baraka wa ta'ala yana bin su bashi kuma manzu Allah ya ce dainullahi aula an wafa wato bashin Allah shi ya fi cancantar a biya mutane suna bin bashi a junansu sannan Allah yana bin mutane bashi yanzu kamar wannan hmm. da muka lissafa hmm. to Allah yana bin su bashin wancan azumi su gaggauta su rama za a ga sai ana tafsirai da azumi sai su ta rubutu a takarda na sha azumin bara ban rama ba kuma gashi na bana ma ya zo to wanda duk kuma ya wasa har wannan dan lokacin ya kure bai rama ba ba uzurin komai ko wannan dan lokacin ya wuce ba ta rama ba babu wani uzuri hmm. tufa idan watan ramadan ya zo dole ta azumci watan ramadan kuma daga bayansa ta rama kuma tare da haraji shine harajin bayan ta rama za ta fidda mudun nabi a kowane azumi amma yanzu idan ta rama kafin wani ramadan ya zo to ba ta da wani abu a kanta sai bai fatan allah ya karba wannan kira ne ga mu mata domin mun san matsalolin yanzu sai azumi ya zo a yi ta rubutowa mm. yaya za a yi na sha azumi uku ban rama ba ga ramadan ya zo to yanzu ya zan yi wannan kamar ganganci ne kuma mutum ba shi da uzuri kuma rayuwa ba a hannun kowa take ba zai iya yiwa ma ba za a kai ramadan din ba to kuma kaga an mutu da bashin ubangiji kuma zai tambaya hmm. shi sa annabi ya ce bashin allah nan shi ya fi cancantar abiya saboda haka muna kira ga iyayenmu mata hmm. su yi kokari su rama azuzzukan da ake bin su kafin ramadan ya zo Allah ya taimaka abu na biyu ban sani ba amma wani lokaci takaici yana yana wato dugun zuma tunanin dan adam har ma ka ji wani abin wato ba daɗi mm. yanda ake cin mutuncin mata wani bidiyo na gani wani abun ya tayar mun da hankali kwarai da gaske mm-hmm. mutum ya zub da hawaye amma kuma ba zai iya yin komai ba hukumomi a ji tsoron Allah gwamnatocinmu a ji tsoron Allah a yi hoppasa a fitar da mutane daga cikin wannan kaskanci da suke ciki mata na gani wajen su su hudu an kama ne a daji da hijabansu da komai malam wani yana tsaye a kansu da bindiga yana sa su cire hijabin ya bugi fiskokinsu da kan bindiga haba jama'a wani irin cin mutunci ne malam yanzu kai dan bindiga da kake yin wannan kai ma ka tana zuwa don ba za ka tabbata a duniya ba muna gaya maka ka sani watakila waliyan Allah kake taba bayan Allah ne salihai ɗaya bayan ɗaya haka yake ta da su kuma kowace bugun fiskanta yake da kan bindiga ga kuma bulala ana musu kuma mata ne jama'a wannan wata irin gwamnati ce muke ciki wani irin al'amari ne ne wannan abu da ka ga irin wannan abun gara a ce ba ka duniya wallahi ne kam inda irin wannan abun ne gara mutum ya zamanto baya wannan duniyar wallahi abun nan ya tayar mun da hankali manyan mata malam da shekarunsu da komai malam matan nan matar wani ne ko uwar wani ne ko yar wani ne ko kanuwar wani ne ko mamar wani ne ka zo ka saka wannan al'amari a rinka yi musu irin wannan abu ba kama tsaya a kan cewa a baka kuɗi kaɗai ba ka ci mutunci kuma ka sa a yi bidiyo kuma ka tura a duniya ya Allah ya illafe muka yi maka ake irin waɗannan abubuwa a ƙasar nan Allah mun tuba ya Allah illafe muka yi ma ake yin wannan abu to Allah muna tuba idan kuma zalunci ne na azzalumai ya Allah kada ka bari a rinka wulakanta bayan ka da dartattu wani abin ya tayar mun da hankali fiye da kima don sai na da damar nake cewa ma ai dama mutum ba a duniya yake yake kallon wannan manyan mata mana da mutuncinsu matan wasu ne iyayen wasu ne yayin wasu ne kanne ne na wasu kuma suna duka suna wayo Allah sarakunai ne watakila sun haifa sun aurar ba watakila ya karamin Allah to tsakani da Allah irin wannan al'amari a ce gwamnati ana nan a ƙasa duk yawan da ake da shi na gwamnati da ƙarfin da gwamnati take da shi a yi wannan mutanen nan kuma su kwana lafiya har su yi bidiyo su sake a duniya mm. kuma ana kallo wace irin shari'a ce su gwamnatocin nan me suke tsammanin za a yi da su a gaban Allah su rantsuwa za su kare rayukan mutane ina kare rayukan mutane yake sun rantsuwa da bible ko da alkur'ani za su kare jinin mutane ina kare jinin mutane yake sun rantsuwa za su kare dukiyoyin mutane ina abin yake sun rantsuwa za su kare hankulan mutane ina abin yake kuma kai mai kidnapping da kake yin wannan aikin wani garanti kake da shi wajen kubutar kagun Allah ai ka san zaka mutu komin yadda kake jin kai dan abin da na kidnappers za zaka mutu yaya Allah zai yi da kai idan ya turo mala'iku su kama ka kai ya zaka yi a hakan fushi ma yanzu da za a zo lokacin da wani zai harbe shi zai nemi tsira mm. lokacin da yake son ya kashe wani inda wani zai zo shi kuma ya nemi kashe shi zai nemi ya tsira ashe nan ba daɗi a ashe nan babu daɗi Allah ka bi kadun wannan al'amari ma amma wannan al'amari na tashin hankali da ake ciki kuma a yi abin nan sai ya wuce kuma shi kenan a yi ta ɗauka ana turawa a duniya ana kallo ba najeriya kaɗai wannan abin yake siya ba duniya yake shiga yau ga abin da ake yi wa mata ina hukumomin ƙasar na su ma abin kunya ne a wajen su a ce ina suke ake yin wannan abin su ma zai zame musu abin kunya zai zame ma gwamnatocinmu abin kunya zai zame ma wato eh, shugabanninmu na ƙasa abin kunya ba ku iya kare wani abu da ya shafi wannan ba yanzu kwanakin baya ne ake ta surutu wai ko wani yayi menene ina jin a amerika an ce yan sanda sun bi shi sun kama shi sun takura shi a wajen kama wanda ya kagar shan numfashi har ya mutu aka zo ana ta magana ana ta zanga-zanga a duniya a kan rai guda daya muna zaune da shugabanninmu da komai a cikin wannan kasa a yi irin wannan abu yi matan nan malam ga su dattawa tsofaffi malam a kan hanya an tsare su ga abin da ake musu kuma duniya tana kallo eh, kuma waɗanda suke musulmai ƴan uwansu suke wannan aikin ya jama'a ina za mu je wallahi da irin wannan gara a ce kana ƙarƙashin ƙasa baka kallon irin wannan al'amarin wallahi gara mutuwar mutum Ki baka duniya ne ake wannan abu so ba gani ba amma kana gani ba yadda ka iya hmm. ba ka da komai da za ka iya da waɗanda Allah ya ba su mulkin yadda za su yi amma ba su yi ba ya jama'a idan mutane suna ganin cewa ba uwarsu aka yi ma ba to wata rana zai iso kanka in kana ganin ba matarka ake yi ma ba wata rana zai iso kanka idan kana kallon ba kanuwarka ake yi ba wata rana zai iso kanka idan kana kallon ba ka bace ake yi mata wannan wata rana zai iso kanka idan kana kallon ba surkuwarka bace ake mata wata rana abu zai iso ya sami kuma kai mai yin wannan aiki kidnapper da kashi da cikin daji kake wannan to muna gaya maka kai ma na rantse da Allah ba za ka tsira a gurin Allah ba wallahi rana tana zuwa maka ko ba gwamnati ta kama ka ko ba ta hukunta ka ba a barka da yau da gobe Allah sai ya saka wa mutane Allah sai ya bi kadun mutane kuma kai watakila naka sakamakon ma bai da iyaka domin waɗannan da aka musu iyakaci ka kashe su Iya abin da za ka iya ka gasa naman in za ka gasa naman kashi iyakacin abin da za ka iya azabar ka ba ta har abada ba ce amma wadda kai ake tsammani in dai ba dainawa kai ka tuba ba to taka azabar har abada ce kuma wallahi Allah ba kyale ka zai yi ba idan kana kafa hujja wai da wasu ne suka zalunce ka ka dauki wannan mukamin kake wanda kake yi ba ba su zalunce ka ba ba su ma ka ba ba su taba kayan ka ba ba su zage ka ba ba su saci kayan ka ba ba su kwace maka dabbobin ka ba ba abin da suka yi maka haka kawai wani irin zalunci ne wala taziru wa zatun wazira kura. ka azabtar da mutum ba laifin da ya maka ka rinka dukan kai masa azaba muna kira ga gwamnatoci ba za mu fasa ba ku ɗauki matakai in ba haka ba kuma tambayoyin da ubangiji zai duk sai an shiga ciki duk sai an shiga kuma Allah ba a zalibin kowa ba ne na ƙarshe tunatarwa ce da waɗanda suke masu mulki su yi adalci akan al'umma su yi adalci kan al'umma abinda Allah ya nema kenan a gurinsu kai gwamna kai shugaban kasa kai dan majalisa mai shirya doka mai kawo wa mutane abin da zai musu amfani ko ya cutar da su mun ɗauki talakawanmu Allah mun ba ku ku yi musu adalci ku yi musu adalci muna jaddada muku ku yi musu adalci ba don komai ba don muna kaunar ku kuma ku tsira mm. a lahira mm. a kare jinin mutane a kare lafiyar mutane a kare ankulan mutane a kare dukiyoyin mutane mm. a kare rayukan mutane iya gwargwadon hali sai ka yi iya abin da za ka iya yi idan abin ya fi karfin ka to Allah ya san daga inda ya fi karfin ka kuma ba zai hukunta ka akai ba ah. amma ba kai komai ba to Allah zai hukunta ka akan wannan duk waɗannan abubuwan da kuke ta wai Najeriya sai ta dawo kamar one party system saboda haka kowa yana da gunzuma daga cikin gwamnoni hmm. ya kaura daga nan ya koma can saboda yana ganin idan ya je can asirin su ya ruhu to abinda muke son mu gaya maka shi ne. idan ka shiga can din ka koma can da zaluncin mutane hmm. Allah ba zai kyale ka ba in dai ka kaura ka koma cikin wata jam'iyya don tsoron masu ita hmm. to kada ka tuna kada ka manta baka tsira a gun Allah ba inda ka zalunci talakawanka talakawanka Allah zai bi kazo su kuma ku masu karɓar mutane ma tausayin ku nake ji don kada ku cika ɗaki da azzalumai kuma Allah ya rusa ku kuma su bai faɗin ba ta ba kada ku cika ɗakin ku da azzalumai duk wanda ya zalunci ya zo ya shiga ya zauna to sayi huzamul jam'u Allah zai rusa taron wai walluna dubur muna gaya muku ne ba dan haushin ku muke ji ba sai dan ku faɗaka kuma ku yi tunani ku gane cewa daga duk inda wani ya fito to bai zalunci al'umma ba ba za ka zalunci al'umma kana gwamna a jiha ka zalunci al'umma ka kawar ka koma wani guri don kana ganin wai cewan waya nan ne za ka tsira ba gidan tsira ba ne don ba lahira ba ce wannan duniya ce sannan al'ummar kasa kuma muna son mu gaya musu wani abu su yi haƙuri cewa wallahi duniya ba ta taɓa tabbata ba mm. mutane su koma baya su bi tarihi mm. an yi irin wannan abun fiye da shi fiye da wanda ake a yanzu amma Allah ya rusa azzaliman fadan marnahum tadlira Allah yake mun halakar da su halakarwa kalli mutanen saba'i kalli mutanen abin nan makka alkariyar da Allah ya ce mata duk inda kike so ki ci abinci mutuma inna mun baki nutsuwa an gane ko duk waɗannan abubuwa Allah ya ya zo ya ɗanɗana wa mutane saboda zaluncin da suka yi akwai inda sarkin makka yake cewa mun ci gashin rago mushe mun ci tumbin rakumi saboda ba mu da ruwa saboda bala'in yunwa ɗaya daga cikinmu ya mutu an ci namansa don yunwa saboda bala'i amma Allah ya ce mun canza mun canza don haka duk wannan tsananin da ake ciki ni kawai na bashi lokaci ne a gurin Allah ba zai tabbata ba wannan tsananin da kunci da mutane suke ciki wallahi tallahi ba zai tabbata ba duniya ce kuma babu wani abu famanan da Allah ya ajiye shi a duniya zai tabbata a haka su je su tambaya su binciko tarihin masu mulki daban-daban a baya can da irin yadda Allah ya rugurguza su hmm. ya rugurguza su masu mulki na adalci ma waɗanda suka yi shi ba su tabbata ba Allah ya tafiyar da su balle mutumin da zai zo ya kafa mulki yana zaluntar mutane ko yana ganin kawai canja jam'iyyarsa shine zai fitar da shi ba zai fitar da kai ba saboda haka mutane su ji tsoron Allah kuma su yi ma Allah kyakkyawan zato Allah ba zai bar wannan halin ya tabbata a haka ba tarihi yana gaya mana cewa ba wani abin da yake tabbata an yi su hajjaji bin yusuf a sakafi wanda shi bayan yunwa zai tara mutane ne ya ce na ga kayukan ku sun nuna kamar 'ya'yan mangoro ya kamata a sa wuka a yanke su kuma hakan ake duk an gani mun ga siyasar da a baya can tun lokacin su mu'awuya da baya can siyasar da aka yi in ba ka fatin su an kai matsayin da wanda aka binne shi ma a kabari an tone shi an masa bulala aka sake mayar da shi saboda haka babu wani abin da yake tabbata yanzu wannan labarin da nake baka sama da shekara dubu amma yau sai labarin waje allahum a hadis hmm. allah ce mun sanya su sai zance labari ake barwa hmm. waɗannan abubuwa su masu mulki a yanzu hmm. ai sun ga yadda aka yi ma jam'iyyar da ta gabace su ko ba su gani ba sun ga abin da ya faru wata guguwa da ta kada duk Allah harbar da su yi ya kawo ku dama Allah ya ce a sa rabbukum an a aduwakum akwai tsammanin zan halakar da makiyanku sai zan kawo ku ku zaman kun maye gurbin lilan zura kaifa Amadu. mu duba mu ga ku kuma ya za ku yi aikin yanzu Allah ya tafiyar da waɗancan shekara shida ko wani abu mai kama da haka yanzu su kuma waɗannan sun zo Allah ya ce na kawo ku ne wadda kuke son a ture waɗancan an ture kuma an kawo ku ne nan zur za mu duba mu gani kai fa amalu ya za ku yi aikin to Allah yana duba aikin kuma wallahi babu inda zalunci zai tabbata wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun abinda azzalumai suke aikatawa kada su yi tsammanin Allah ya rabkana yana sade da shi saboda haka babban abin da muke kiran masu mulki don ku tsira a lahira don ku tsira a lahira muna maimaita wannan don ku tsira a lahira muna maimaita muku ku yi ma al'ummar ku adalci ku kare jininsu ku kare hankulansu ku kare rayukansu ku kare dukiyoyinsu gwargwadon yadda za ku iya banda sakaci hmm. Allah zai tambaye ku ku yi wannan dan ku buta a gurin Allah ku yi wannan dan ku kubuta agun Allah ku yi wannan dan ku kubuta agun Allah ba a gurin mutane ba amma Allah yana nan a madakatar inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan yana jira kuma mun taura ku ne akan mulki ne nan zura kai fata amalu Allah ce da mu ga yadda za ku yi ku ai kun yi tayin cewa waɗancan su tafi to sun tafi yanzu ku ne to za mu ga ku kuma yadda za ku yi yanzu Allah ya zura idanu yana son ya ga yadda za ku yi yana jiran ku kuma yana nan a madakata don haka a yi mai kyau sai a ga mai kyau kar a yi mummuna Allah ya sauke za a ga mummuna Allah ya tsare aka yi Allah ya saka da alkhairi ta wasu raro yanzu lokaci ya yi da zamu maku dama da shigowa cikin shirin gadan-gadan domin an sa wato tambayoyi daga shi malam sufuli takwas ɗaya biyu hudu uku uku uku bakwai ɗaya sufuli ma'ana sufuli takwas ɗaya biyu hudu uku uku uku bakwai ɗaya sufuli ina ga zamu fara da tambayar cikin gida akar masala akwai tambayar da aka rubuto ta cikin gida nan wato wani mai mashin ne haka ya taho ya shawo kwana sai ya tarar da wata mota kuma gaskiya motan tana hannun ta ne ita mm. amma shi ne ya taho kuma ya shigo kwanan da gudu mm. to da ya shigo kwanan da gudu ya yi kontrol din mashin ɗin sai gagara mota tana tsaye zai da keta ya faɗi aka ta tara shi aka tafi da shi asibiti hmm. a karshe aka duba aka duba da rai halinsa to shine shine motan da ya faka motan sannan aka zo aka daka yake tambaya shin azumi yana kan satin da shi bai san da zo wancan wancan ne ya shigo kwana kuma abu ya fi karfinsa irin waɗannan tambayoyin suna da wahala ire-iren waɗannan tambayoyin suna da wahalar amsawa kai tsaye saboda koda a kotu ne ta musulunci suke kawo irin waɗannan to sai an gayyato wasu ɓangarori sannan ake iya ba da hukunci saboda kafin ka cewa mutum yana da kaza ko bai da kaza ko kafin abu ka ce abu kaza haramun ne ko ba haramun ba ne dole sai an bincika shi da kitabul muguni yana ba da shawara kan irin wannan lokacin da abin ya faru akwai waɗanda hukuma ta ajiye su masu kula da hatsari da yanayin tuki da yanayin bin hanyoyi hukunci na farko su ne masu yi sai su je su bincika su ga waye yake da laifi idan direban ne bai yi fakin yadda ya kamata ba za su ba shi laifi to sai zamanto sabab idan kuma suka bincika suka ce bai da laifi saboda su masana hanya ne da masana yanayin tafiya da duk abin da ake suka yi hukunci direban nan ba shi da laifin komai to bai da laifin komai din wannan ko wuraren da ake shari'ar Allah irin waɗannan hawadis na zamani da suke faruwa da su ake yanzu misali idan ka zo ka cewa malami ba za ka yi azumi ba saboda olsa ah. ni dai a yadda nake fahimtar fikihul azar ah. to ba zai yi in ce maka ba za ka yi azumi ba kuma ba zai yi in ce za ka yi azumi ba ah. amma likitan da ya san ciwo ya san yadda abubuwa suke labul din ciwonka zai ba mu hukunci cewa mutumin nan a ilmance a likitance ba zai iya yin azumi ba in yi azumi ko zai mutu to da wannan hukuncin za mu dogara sai mu ce maka to yanzu ka koma babin ciyaswa amma ba mu ne muke hukuncin kai tsaye ba kawai in dai duk wani mara lafiya bai zo da rashin lafiyarsa kawai ce ka ce masa ya sha azumi mm. a'a akwai wanda ake iya ɗauke shi daga azumi a mayar da shi kan ciyarwa akwai wanda kuma zai iya yin azumi so wannan matsalar ta masana tuki ne mm. hukumomin da aka kafa mm. wani labari suka ba don na san dole akwai rahoton da suka yi ko dai rifoton direban yana da laifi ko kuma a'a mai mashin din yake da laifi amma in ban manta ba kamar mai muguni yana ganin cewa idan aka zo aka bincika aka samu ba ka da laifin komai to ba mai sa ka kai kafara amma in an same ka da kai ne sabab hmm. ko fakin ɗinka ko gindin motar ka bar shi hmm. yana kallon wani gu ya zo doka yadda aka auna abin aka ga cewa fakin ɗinka to kai ne sabab hmm. amma in komai an duba ka kubuta to baka da wani hukunci a kanka to kuma ka gaya mu ba za mu iya wannan ba dole sai an kawo rahoto dole sai an kawo rahoto so yayi hakuri ba zan iya amsa tambayar yanzu zai yi don wannan shi ne yake sauwara abin yake bamu amma da hukuma ce watakila ba haka labarin yake ba saboda haka irin wannan yadda za ka yi mai tambayar yana son ya yi bakin ɗin kansa domin kaga ya fara tsarkake kansa da cewa ya yi fakin ya shi hannunsa ne to wannan duk ba kai ne za ka tabbatar mana ba hukuma ce ya kamata ta tabbatar sannan mu san hukuncin da za a yi yan sani ba ko ka fahimta ko ya fahimta hmm. wannan dai shine muna jira a takaice dai sai ya nemo rahoton hukuma ya kawo sai kuma hukuma ta faɗa mana dai na'am ai ba daga bakin sa ake son aji ba na'am na'am shi ba zai yi ba kansa shaida ba na'am ina waɗanda suka ɗauki statement din yayi abun yake yawa don na san ko a saudiya ana tura irin waɗannan abubuwa din haka tura ma hukumomin da suka shafi ga alkalai kitika kitika manya manya ga ilimi ga komai amma ba sa shiga cikin wani abu sai an ba da report da shi ake amfani da shi yawa saboda su ma suna son ba fita ba haka kawai suka ɗora maka hukunci ba sai an samu tabbaci da shaidu da komai hmm. kuma hukumar da za ta yi aiki ta yi tsakaninta da Allah wannan shine zai tabbatar da adalci Allah ya saka da rafi madalla na tabbata ya gamsu da wannan an san insha Allah to ga me kika na farko assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da zuwa wanda ya barka da to wace magana ya aiki a project lafiya lau me tambayanka ba mu da lokaci da yi tambaya kawai dama tambayan yake sai ba gaisuwa zai yi mun gode ya eh, to ai mu ba mun zauna gaisuwa ba da ya yawa mutane cewa tambaya muke son kai gaba da lokacin kayyadadde ne kar ka toshe wa mutane kuma ka kama yana eh, tambayar mu ya progress ai progress za mu sha to wake magana kuma da daina malam sani musa da kai da ina tambayar da

ba ka da Allah ka samu shiga daurin malam ne tambaya ya waken nomawa ya yi ko saya ya yi ya noma ne ko ya saya ne ya tara ya aje a lahu ya yi yakan so ya aje shekara abinda aka hana kenan yake yi ko na ce abinda aka hana din nan kenan yake yi ko to dama shi eh tambayar anan shine yana so zai mai da waken ne dama yanzu waken ma ta yi so ya baki wai misali kin da bana wai da suka kuɗi sosai ba kuma shi ma ya sai shi tsada yana so wai ya wai da bayan wannan noman damunan bana eh ba shi da kata in tare da yayin yiwuwa kusan yadda yake sayarwa a cikin ko rajab ko cikin shafan kafin da rajab a cikin eh, ramadan ya kama ya kan fita zakka sa to wai sai da zakka ce wai ya dace ya halatta ya kan bakin Allah kamar yana na rayu to yanzu dai bana ba sai fita zakka sai baki ya ajiye wakin ta kake so kenan tambaya to zaka zaka ji ansa zaka ji ansa aka masa Allah Allah saka fahimci tambayar nasa na farko dai tukunna shi ne idan mutum nomawa ya yi wajibi ne ya fitar da zakka ya aji a gane ranar da ya gama su suka wakensa sai ya cire zakka don nomawa ya yi allah ya dora musu zakka amma wanda ya siyo abinci ya tattara ya aji aiki ba maganar zakka ake ba maganar tsinuwa ake a kansa don haka manzon allah ya faɗa wanda duk ya siya ya aji dan ya tsada to allah ya la'anci shi mm. to kuma yanzu kaga ya ce wai waken yana arha don haka yanzu ya ajiye ai ba a maganar zakka a gurinka ba a maganar zakka a gurinka tun da ya kai ka ajiye wanda ya noma shi yake fitar da zakka ka gani ah. amma wanda ya sai abinci ya tattara me ya zunubin sa yanzu a gurin Allah shi ne tambayar da ya kamata ma eh, ba shi ne tambayar da ya kamata ba maganar zakka ba za ta yi ma amfani ba ma tukunne yanzu ana domin duk abin da ka saya din ka tattara dan yi tsada al'umma ta sha wahala kai ka samu kuɗi mm. manzo Allah ya ce za a tsine ma albarka haka manzan Allah ya faɗi da tosul kardawi a cikin abin da ɗinsa ya kawo hadisi ya ce da wanda ya saya wai sai in ya yi tsada zai zo ya rinka ragewa yana sayar ma talakawa da arha mm. shi ma yana ciki mm. shi ma yana cikin la'antar ya ce saboda wanda ya saya burinsa shi ne ya yi tsada al'umma ta sha wahala shi ya samu kuɗi to burin da kake yi al'umma ta sha wahala mm. ta fi ta tsada kai kai kuɗi mm. baka nema ma al'umma sauki ba shi yasa Allah ya la'ance ka mugun nufin ka shi kuma Allah ya ce yuridu bikum kuma yusr Allah ya ce ni kuma sauki nake nema muku mm. kai kuma tsanani kake nema ma al'umma kana cikin la'ana sannan wanda ya saya kuma ya tara misali ana sayar da abun dubu hamsin shi kuma da ya zo saboda yana jin tausayin talaka sai ya sayar da shi dubu arba'in da biyar ba ya yi ma mutane ragin dubu biyar ba hmm. shi ma wanzu Allah ya ce yana cikin tsiruwa an tambaya saboda mai shi kuma ga sauki ga komai amma yana cikin tsiruwa ce da shi aka haɗa dalilin yin tsada ma al'umma shi ma ya yi tunani haɗa wa al'umma tsada hmm. yanzu in ban da ma jahilci masu jahilci ba abin da ka saya na amfanin gona ka tattara wa yake maganar zakka a cikinsa ka in ka sayar ne ake tsammanin maganar ka fitar da zaka hmm. amma wadda ka noma shi ake maganar zaka kudin da ka tara da kadarorin ka na sayarwa su ne ka yi lissafi ka fitar da zaka muna son mutane su fahimta ba da cutar da al'umma za su yi kuɗi ba hmm. yanzu lokacin da ya sai waken nan zuwa yanzu da sayarwa yake yana saya yana sayarwa yana saya yana sayarwa bai ajiye ba hmm. da yanzu ya ci ribar kudin fede da ke tsammani to amma tun da akwai tsautsayin la'ana hmm. sai an la'ance shi hmm. to kaga shi yasa zai zo ya wannan kuma yanzu Allah ya saukar da abu to kuma da Allah ya saukar da abun a madadin ma ya rungumi kaddara hmm. ya yi shekara da shekaru yana cin riba ka fahimta ga yadda labarin yake ai ya yi shekara da shekaru yana cin riba in ya sayar ya fitar da zakkar kudinsa wannan kuma kudinsa ne yake fitar da zakka daidai ne to amma duk shekarun nan da yana cin riba yanzu bana a rajab din ya zo a shaban din ya zo a nan yake sayarwa to sai waken ya zama da arha yanzu yana son ya sake ajiyewa ya ci gaba don waken ya yi arha shi kuma baya kaunar al'umma ta samu sauki burinsa shi ne to wai yanzu zai yi zakka ko ba zai ba ah, dole za ka yi zakka da kudin ka mana kudin da suke hannunka dole ka fitar musu da zakka don lokacin fitar da zakkan ka yayi hmm. da kadarar ka kuma dole ka yi lissafin su ka fitar musu da zakka ba wajen eh, duk wannan kayan da ya tara na sayawa duk sai ya yi littafin su akan yadda ya sare su hmm. a farashin da ya sara ake sanya hada tun da kayan sayarwa ne hmm. ya cire ya hada da ruwan kudinsa na hannu ya cire zakka amma tsiruwar Allah tana nan a kan sare su sai in ya tuba ya daina wannan aikin da yake na jefa ma al'umma tsananin da ya jefa ta a ciki hmm. domin yana da hannu wajen saka al'umma cikin wahala saboda su suka sai amfanin suka sa ya yi tsada kuma suka ajiye don ya kara tsada kuma al'umma ta shiga wahala kuma su samu kuɗi su yi dariya to saboda haka wannan abin ya sa aka tsina musu albarka ni ba yadda zan yi saboda iya gaskiya ta zan gaya maka kuma iya abin da ka tambaye ni zan bada kawai idan za ka tuba ma ka tuba yanzu turawa ka ce sai watan gaba yayi a tsada za ka fito ka sayar to a yanzu idan lokacin fitar da zakar ka yayi Allah yana bin ka zakka dama cewa aka yi abin da ka mallaka in ya shekara in dai lokacin shekarar ta yi to Allah yana bin ka wannan zakar ah. dole dai ka yi lissafin ruwan kuɗin ka da yake a kawun ah. da kadarar ka da kake sayarwa ka hada su kai lissafi dan kasuwa a kasuwa ko kaya ya faɗi dole ya lissafi da ruwan sa da kadararsa na shago ya hada su mallakarsa nawa da sa na aljihu ya hada duka sai ya lissafi ya kasa arba'in ya cire daya shine kawai don haka ana bin ka zakka ko ka sayar ko baka sayar ba ana bin ka sannan tsinuwa kuma tana nan matuƙar ba tuba yawa sai dai in ka tuba to Allah ya tsare saboda haka mutane mun yasa yanzu Allah yana jarraba su ai ya ba su shekaru da sun ci shekaru biyu kenan a to me yasa ma ba za ka hakura ba kai ma ka faɗi yanzu hmm. ba an ce hannun da ya kirga riba shi zai kirga faduwa ba to yanzu faduwa ce ta zo ka sayar kawai kai hakuri al'umma su samu wannan saukin hmm. watakila da wannan ma Allah tun da ya yi sauki ya faɗi ka karya shi kawai ka sayarwa da mutane hmm. mai yiwa Allah ya karyar maka da ka kai ma Allah ya sa to muna godiya da wannan ya na tabbata ya fahimci bayar ka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da zuwa baki magana yawa yawa barka da warhaka yawa to ina tambayar ka malam barka da zuwa barka kuma da taimakon da yake mana muna godiya Allah saka da alheri suna ya tun da zama mun gane wake magana kai tsaye mu je ga tambaya saboda akwai mutane da yawa kar mu cinye lokacin kuma ga gaje. Eh, Malam akwai kamar lokacin da za a tada sallah. Na'am. Ana ana kabbaran harama haka. Na'am. In aka yi kabbaran harama ne, hmm. wani lokacin da ka ga bayan kabbaran harama ne, hmm. ana kalma ɗaya biyu kafin a yana da kyau hakan ne ko kuma dai sai waɗanne kalmomi ne ake yi eh, kamar wani abu a kuma mana wuta a menene bayan an yi kafaran harama ne eh na gane na gane za a sake dorawa ne ko kuma dai ba a haka ne a na gane na gane eh, ina ganin dai kamar na fahimta eh, eh, a wani lokaci idan an ta da ikama mm. bayan an ta da ikama shi ma liman yana da wani abu wanda annabi yake irin sau istawa a tadiluwa mm, mm. duk bayan ikama ne to wani lokacin kuma za ka ga liman ya ce kai gaba ko yi baya duk waɗannan ba a shiga cikin sallah ba ikama sunna ce a cikin sallah mai ƙarfi amma ba a shiga cikin sallah ba don haka in an yi wata magana to ba a yi magana a cikin sallar ba amma daga lokacin da mutum ya ɗaga hannu ya ce allahu akbar ya yi kabbaran harama mm. to ba sauran wata magana wannan lokacin shi ne aka shiga sallah saboda annabi ya ce miftahu ha at takbir mabudin sallah a ce ka bude ta ka shiga mm. shine ka ce allahu akbar kabbaran harama amma dan an yi ikama idan wani abu na gyara ne na a daidaita sahu na a kunna fanka na ko kuma a'a a kunna lasifika ko wani abu mai kama da haka eh, duk waɗannan ba su shiga cikin sallah ba kuma ba su da tasiri a cikin sallah kuma ba sa bata sallah domin ma ba a shiga sallar ba mm-hmm. sai liman ya ce Allahu akbar wanda daga ita zai fara karatun fatiha ko du'a istifa mm. ko abin nan karatun fatiha da sura mm. to wannan shine an shiga sallah daga nan kuma haramun ne wani ya yi magana sai dai in magana gyaran sallar ce in ta rikice na ma mai ahalar ya yi ta maganganu saboda haka wannan abin da yake faɗa babu wani babu laifi a ciki amma hmm. ba wai so ake aita yinsa ba kamata ya kawai daga an ta da ikama liman ya ce ku daidaita sahu a daidaita kawai a da sallah sauran wasu maganganu mafi so a bar su amma in har larura ta sa hmm. aka yi magana cewa kunna mana fanka to baya ɓata sallar don ba a shiga sallar ba eh, eh, ba a cikin sallar ba ne ina fata dai Allah ya sa ya fahimta hmm. ko kuma ni na fahimta hmm, yawwa hasali ma zai gyara nutsuwar sallar ne wani lokaci yawwa eh an kunna fanka da sauransu barka da zuwa yawwa ba ke magana sun rasa wannan kira sau kada a shafa dai shirin zauren shekarun muhammadu kurufin zama ku daga nan sashen hausa na to bai su da dai. a shigo a kan lambobin da muka ba wa alaikum salam wake magana na Dafa in da matsala fa, ko za ka gyara zama? dan karan burin ka kadan ba ma jinka sosai na'am eh muna tare na'am duka alamu a eh, wai yana so mara yanzu hankali a kan sosai gwamnati din nasa ya wallahi haƙuri ba mu ji ba Allah ya sa ya dawo inda jan hankalin al'umma ne ga wani kira barka da zuwa hello to bisa ga duka lamma kama akwai tangarɗan network amma dai a shigo a kan lambar da muka bayar na sufuri takwas ɗaya wa alaikum salam yawa mun gode wa ke magana to muna godiya wanda ya je zaka kamar baraka ya samu amfani to ba eh, ya ake zakan zuwa bana da kakayin subhanallah to shi dai wannan ba mu fahimta ba amma eh. kamar watakila mu yi idraki in Allah ya sa mun dace da abin da yake so da abin da yake son yayi tambaya to shi kenan idan ba ba mu dace ba to wannan kuskuren namu ne hmm. ah, na ji kamar yana cewa mutum ne ya cire zakka ina jin bai bayar ba hmm. har sai wannan lokacin malamai sun yi magana akan wannan cewa cewa ake yi da zakar dabbobi da zakar kuɗi da zakar amfanin gona duk ana kirga su akan shekara ne idan shekara ta cika to mai dukiyar ya cire ya bayar to sai wani ya cire zakka a yau ne shekararsa ta cika yau ya cire zakka sai bai bayar ba ya ajiye hmm. to abinda shari'a ta ce shine idan wannan zakkar ta lalace zai biya domin dama Allah ce masu yi ya bayar da ita a lokacin da ya cire hmm. to sai aji yana jiran wani abu hmm. to idan gobara misali in amfanin gona ne ta zohe ta cinye abu hmm. to zai biya wannan idan kuma abin lalacewa suka yi zai biya ko duk dai ne abin da ya biyo baya zai biya saboda ai talakawan da za a basu suna nan to ne ake jira kuma an samu zakkar idan me za a ajiye ta zuwa wani lokaci kamar sallah ce ta zo bai kamata a jinkirta ta ba hmm. ko ba ka da lafiya kamata ka yi ta a kan lokaci ba ka da uzuri idan Allah ya ce zakka sai lokacin da kamar amfanin gona yanzu hmm. ana kaddara zakkan shi daga lokacin da aka sussuka shi hmm. to sai aka sussuka sai baka bayar ba kai ka kirge naka ka ajiye amma na ne kuma ka ajiye shi baka bayar ba to sai wani abu ya ya faru wannan zakkar ta lalace ko wuta ta cinye ko kuma suka zo suka kwace ko wani abu kama da haka nauyin zakkar yana kanka sai ka nemo wannan abun ka biya domin sakacin ka nesa kamar yadda yanzu lokacin sallah ya sai baka yi ta ba to ba wani wanda zai biya maka sallah kai zaka zo ka biya sallah nan ma kuma sai ka hada da neman tuba a gurin Allah don me ka jinkirta masa sallah so me yasa ka jinkirta zakkar ita ma saboda ka ranar da ake so in a watan ne to ka cire a watan ba za ka ajiye kana jiran wani ba idan ka cire ya fita daga cikin dukiyarka amma bai je hannun waɗanda ake so a bayar ba mm. har yanzu hukunci bai tabbata ba mm. da har yanzu ba wanda zai ce ka bayar mm. to idan ta lalace a hannunka za ka biya wannan shi ne saboda haka muna gaya wa masu kuɗi da masu amfanin gona duk wanda aka ce ga lokacin zakarsa ya yi kawai ya cire ya bayar wannan shi ne kubutarsa ga Allah kaga aka ce ma idan yanzu misali yau ne zakar ta cika da yaranka da komai duk sun sani a yau to sai kuma zuwa rana ya ce baka cire ba sai ka mutu to kafin araba gado ya kamata a cire zakar domin ta waje ba kana da rai wajiba ce a kanka wannan shine abin da ake saboda haka kada mutane su cire kuma su je su ajiye kawai da suke jira shi miskini yana bukata a bashi kayansa ne fakiri to a bashi dama Allah ne ya ce a bashi ba wai fa alfarma bace kai ne kuɗi ba alfarma ba ce wai dan ka ba mutum zakka ba alfarma kai masa ba wajibi kanka ne ka son kai domin Allah ne zai tsarkake ma kuɗin kuma ya bunƙasa masa dukiyarka sannan ya baka lada so da haka ba abun alfarma ba ce da zaka ajiye kana ta tinkaho ba ka ba wa mutane ba sai lokacin da ka ga dama a ba haka lamarin yake ka cire ka bayar shi ne kawai wasu suna wani za gana shi a rajas ne ko kuma shi a sai an shiga ramadan sannan ya bayar a'a ba haka ake yi ba ai ba za ka bar sallolin wannan watan ba sai ramadan ya zo kara masu ko za ka bari ha to saboda haka lokacin da Allah ya baka ya wadata ka ai shi yasa ake son kowa ya zamanto da nasa lokacin saboda talakawa su wadata hmm. amma in duk kowa ya kaure ya zo watan ramadan shikenan a watan ramadan talakawa za su wadata sauran watanni shi shikenan shi wanda yake yi a rajab yayi a rajab ɗinsa wanda yake yi a ramadan yayi a ramadan ɗinsa a nan ya samu wanda yake al-muharram yayi saboda talakawa su ba su rinka dulatan bainal azmiya dukiyar ta zabarto tana zazzagayawa tsakanin su fakiran suna cin amfani shi yasa kaga duk da haka shanu nasu manoma nasu masu harkar kasuwanci nasu duk waɗannan ana cire musu zakka amma Allah bai tara mutane ta sai a Ramadan ba kawai cewa haulan kamilan shekara cikakkiya saboda haka abinda ma malamai suka kawo watakila cewa suke yi a rage lokacinta hmm. ya yi baya saboda wata bukata yanzu misali hmm. a ramadan kake cire zakka amma sai ga wasu mutane barayi sun yi musu kwata-kwata ko gobara ko komai hmm. duk su ya kone suna bukata to malamai suka ce saboda wannan larurar tasu ba sai ka kai zakkar ramadan ba kana iya jawo da ita ka cire ta a rajab din a shaban din nan in a wannan abun ya faru ka ba su domin su wadata wannan shine kiyasin da aka yi amma ban da gaba hmm. ka cire zakka ta yi gaba a'a in larura da ta shiga za a iya ragewa wannan shine ra'ayin wasu malaman Ba tun kari ba batun kari batun kari ka ai baka sani ba don in ka haye ka mutu matsala ce yawa barka da zuwa Yawwa, barka ku dai mana ina ku ba ta ke. To mun gode wa ke magana. Yawwa, bai san ku Yawwa, tambayar. Yawwa, tambaya a san zakar da aya. Na'am. Wanda ya ce ya ba zakar sai kuma mai zakar ya ce to fa aiki ne wani lokaci zan zai dauka. Na'am. kuma dama ya ce masa ka ɗauka, yake a mara ka addini sai lokacin da na zo zan ɗauka. shi kuma sai banza da kibai tsarin na shi sosai ba a kan cewa ya fi ba zai haɗa shi da kayan sa. Hmm. Har kamar mai kari kamar abinci ne haka dabbobi suka zo suka ci kaɗan daga cikin hmm. wannan zakar da yake. To laifin nawaye to za ka ji a karanta da mutane akwai neman <laughs> laifi na wanda ya ce a ajiye masa ne don kayansa ne shi mai ajiya in an bashi ajiya in dai babu sakaci a ciki to ba zai biya ba hmm. mutumin da aka bashi ajiya amintacce ne don sai an aminta da shi ake ba shi ajiya na gane da shi fitar ai ya ba mutum mm. mutumin da ya nuna kamar baya so eh, a bari sai gaba zai karba yau a bari sai a gaba zai karba to kawai ya nuna yana da wadata wadda aka ba muzakkar mm. har sai an ajiye masa mm. to yace kuma ba zai karbi ajiyar ba ko zai karba na ba ka zakka ce don haka ni ba na bukatar ajiye abin da ya kamata kenan ka nemi wani ya ajiye maka idan kuma yana jin nauyinsa har ya ajiye to sai ajiyar ta faru sai ya ajiye wani abu ya zo ya faru abun aka ci wani abu to wanda aka ba shi ajiya bai da laifin in ba da sakacinsa ba amma idan da sakacinsa ne to wannan kuma wani abu ne daban amma in bai da sakaci a ciki ya iya bakin kokarinsa aka zo aka samu to wanda aka ba mu zakka shi ya asara don ya riga ya ba da ita complete ya riga ya cire wannan shi ne to da aka shi wadda aka ba sai ya dauki saura yau ba dauki abin da ya rage ba dole ne sai na cika ta masa sauran ba a na riga na bashi complete a na assalamu alaikum barka da zuwa muna tare da kai wa alaikum salam to mun gode ba ke magana eh, to bismillah ya tambaye ka yanzu da ba kan ɗabarin ina su malam ya yi can hankali akan kan mutane da zai samu ana sallah idan sun zo yin kambar harama ya ga daga murya sai masu sallah su yi zamani kuli ne ya yi ya ruku mutane da yawa to za ka ji insha Allah sai kuma na biyu akwai kuma idan an yi na ka'a na ka'a farko an zo yin ne mm. yanzu dai ya samu ɗaya kan mun ji yadda abin yake sai eh, kamar yadda ya faɗa wani lokaci ba ma a sallar a zahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba ko wani abu haka ba a sallar jana'iza ma yana faruwa mutane ne wato biyar da kai da su sai dai kai haƙuri kuma sai dai ka faɗa. amma ire-iren waɗannan abubuwan an sha magana a kansu kaga ai kora rama sallah aka tashi a masallaci an tsere ma wasu yadda wasu suke karatu suna rikita wasu yawwa to kuma abin da ya kamata shine kowa ya yi ta yadda ba zai cutar da wani ba mm. misali yanzu idan ka zo ka samu an an da sallah mm. to kai kabbara daidai yadda kunnen ka zai ji mana ba sai ka cika masallacin ba mm. saboda wani musamman irin wannan lokacin wasu tunanin su ya tafi wani guri kawai in sun ji an yi tabbara su dauka liman ne sai su tafi ga kuma limamin din fa a gaban su ba hmm. ka san yanayin kasar ma da sai a hankali yanayin mutane da suke ciki a wannan rayuwar sai a hankali saboda haka da ga mutum yana tsaye yana sallah amma wani yana can baya can yi kabbara sai ya dauka limamin sa ne sai ya ga liman din kuma a gaban sa so abinda ake so shine da ramuwar sallah da kuma irin azkar da ake yi bayan sallah da kuma irin yadda in an taru a masallaci ana jiran liman ana karatun alkur'ani duk waɗannan abubuwan ana son ka yi su yadda ba za ka shiga haƙƙin wani ba ka yi su yadda ba za ka shiga haƙƙin wani ba shi yasa ma annabi kaga ya ga ana wannan yana karatu wannan yana karatu wannan yana ɗagawa wannan yana ɗagawa ita la ta jihar ah, abin nan ya ce kada ku rinka bayyana alkur'ani a ku na wannan yana shiga wannan na wannan yana shiga wannan mm. kenan sai kai da sauti sassauka mm. inda kai za ka jiyar da kanka mm. to haka ita ma za a ga wani ya zo ya yi kabbara sai mutane su tafi haka a sallar janaza in an taru an cika liban bai yi kabbara ba na baya wasu da suka zo suka jone sun yi kabbara da karfi sai duk mutane su yi kabbara eh. to sai wani ya ga kuma an yi kabbara biyar wani ga an yi shi da shi kenan an shiga ruhu so yanzu wannan maganar da muke ba kowa yake sauraron mu ba yau dinnan wata kike a wani masallaci za a yi irin wannan abin da muke magana yanzu saboda haka ba kowa ne ma yake sauraron wai shirin ba da muke kamar yadda yake cewa a ji hankalin mutane ba kowa yake sauraron shirin ba saboda haka da yawa yanzu ba su san ma mai aiki yi ba to kuma in da ma za a yi bayani a masallacin su wani gobe in yabo ma zai sake saboda kamar yadda ga ya saba amma dai abu ne wanda bai kamata a zo wato ka yi a hankali yadda za ka ji yadda kanka kawai shi kenan wannan shi ne abin da ya kamata to aka masar lau a kafin murfi baki ina batun cikin sallah wani lokaci mutum ana cikin su da suka yana ta fada da karfi har da duka ruda ko kuma shafan isuwan sallan wasu suke shi to duk abin ɗaya ne duk abin ɗaya ne idan za ka yi wannan ka kai yadda kai kake ji yadda kanka kaɗai kada ka ɗaga shi yadda zai shiga na wani domin zai iya rudar da wani ya sa bai gane mai ake ciki ba ko kuma ya ɗaga sujjada liman bai ɗaga ba ko kuma ya yi sujjada liman bai yi sujjada ba wani lokacin ba ba abin nan ba ko a yi ruku'u ba a yi ruku'u ba kai ka yi ruku'u ko kuma dai wani abu kama da haka amma dai jan hankalin da ake shi ne wanda aka tsere masa idan ya zo ya yi kabbara yadda zai ji yadda kansa kawai ba sai mutane sun ji yadda zai kawo idan an tashi ramuwa an tsere maka raka'a ka yi karatu yadda za ka ji yadda kanka na kusa da kai in yaji amma a ce har safin baya suna jin karatunka wani abu ne daban wanda za ta iya ruda mutane su manta da abin da suke ga kuma qur'ani yana da fisga musamman in ka san ma'anar shi daga lokacin da wani ya fara karantawa kawai zai rinka fisgan hankalinka ne tunaninka shi yasa ma wasu malaman suke gani irin yadda ake karatu da sauti dagawa a cikin abin nan kusan ana rikita wasu da suke sallah a cikin dakunan su ne ko a cikin gidajen su ko wani abu kamar da haka so a dai kiyaye abi abun a hankali wannan shine abun da ya kamata to na farko dai wannan kasa muke ba addu'a muna sigifari muna salati Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah muna roƙonka ya Allah ka kawo mana agaji wannan ƙasa Allah ka zo da ita lafiya marasa lafiyar mu muna roƙon Allah ka ba su lafiya masu lafiya ka ƙara musu ya Allah waɗanda suke rayuwa ba sa samun abinci suna cikin tsanani ubangiji ka ba su ya Allah ka ciyar da su waɗanda suke cikin tsiraici ya Allah ka suturta su ya Allah wannan gari namu da wannan jiha tamu muna roƙon Allah ka ƙara mata zaman lafiya waɗanda suke jagoranci a cikin ta muna roƙon Allah ka yi riƙo da hannayensu zuwa ga abin da yake daidai